zaben shugabannin jihohi dai na jam'iyyar apc da ke mamulki a najeriya ya kobar baya da kura inda kamar wasu jihohi a jihar adamawa bangarori biyu ne masu gudanar da wannan zaɓe wato yan bangaren tsohon gwamnan jihar mutanen yako da ke tare da tsohon sakataren gwamnatin tarayya babacir david lawal da nuhu ribado da ma wasu kusoshin jam'iyyar da kuma yan bangaren gwamnan jihar sanata muhammadu bindo umaru jibrilla wanda ke mara wa shugabannin da ke kan karaga bayan kammala zabukan biyu dukkanin bangarorin da sun fita da shugaban da suka zaba batun da yanzu ya raba kawunan 'ya'yan jam'iyyar apc a jihar ko da yake kwamishinan hukumar zabe a jihar barista kasim ganagadam ya ce bangare guda ne suka sani wato 'yan bangaren gwamna. Ba shakka yau an yi zaɓuka wato na jihar Adamawa na APC a nan wato Ribadus kwaya kenan a nan Jimeta Yola. Kuma ma'aikatanmu na hukumar zaɓe har da ni da kaina mun je gurin mun kuma duba yadda abubuwa suke tafiya na ji kana maganan wato parallel congress ina so na sanar muka akan cewa mu inec muna aiki da sunayen esco wanda national wato headquarters na apc ta ba chairman na inec shi kuma ya aiko mana to kaga tunda mun ya aiko mana sunayen wato wato esco wanda shi ibrahim bilal yake shugabanci to ai kaga da shi za mu dinga mu'amala in ba dai kuma wani abu ne daban kuma ya faru wani canji wanda kuma dole sai shugabannin fati din daga abuja shugabanninsu na ƙasa gaba ɗaya sun sake sanarwa shi shugabanninmu na shugabanmu na inec shi kuma ya sanar mana saboda haka mun je mun halarci zabukan shugabannin apc na jihar adamawa to wai kome ɗaya bangaren ke cewa ne game da wannan zaɓe rabu baba oga shine ma sabon sakataren bangaren su ya ko ya ce sukan fa suna nan daram an yi zaɓe a nan zaɓe kuma ya gudana cikin kwanciyar hankali da tsanaki kowa yana murna yana farin ciki da abun da ya faru a nan gina jam'iyyar apc an gina ta da bisa turba na adalci da bawa kowa 'yancin shi a duk lokacin da ah, ba za a ba mutane su musamman ma talaka da yake kasa dole ne mu ga cewa an kare wa talaka haƙƙin shi kawo yanzu honorable dimas ezra shine ma aka zaba a matsayin sabon shugaban jami'ar apc na bangaren sun mutane yako yayin da shi ko shugaban riko na jami'ar ibrahim bilal ya zace a bangaren gwamna wanda kuma lokaci ne ma kawai ke iya tabbatar da yadda za ta kaya ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya